Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye tashoshin a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin na Yamai. sai kuma alfa radio da ke kuma si a ƙasar ghana za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake so a akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro mahmud lalo ne tare da zahara aminu fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi Yau Alhamis 15 ga watan Nuwamba shekarar 2018 rana ta farko da dusa kankara ta fara zuba a nan yankin Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Mai gabatar da karar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yankewa mutane biyar da ake zargin kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. Ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar dokokin Burtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi akan amincewar da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa a yau Alhamis. Wasu sabbin hare-hare sun kashe dakarun gwamnati sama da arba'in a lardin fara da ke yammacin Afghanistan wanda ya haɗa iyaka da Iran. To kanin labaran duniya kenan. Nan wata yar jihar Edo ce ke magana da gidan talabijin na Channels bayan kukutowa daga Libya tana shawartar mutane kar je kasar da zayyana mutanen kasar da masu mugunta. daya daga cikin 'yan Najeriya kenan da aka maido da ita zuwa daga kasar Libya waɗanda suka je kasar domin danganawa da nahiyar Turai. Muna ɗauke da ƙarin bayani. a jamhuriyar Nijar kuwa yau aka cika kwanaki 500 da wasu 'yan bindiga suka sace mata da yara ƙanana kimanin 39 a ƙauyen Angalewa da ke yankin Difa. da aka saki mata na dabci suka koma gidajensu haka ne mutane suke so su gani yau a ce mata da yara 39 na galewa na yankin difa an sake su sannan muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Mai gabatar da ƙarar gwamnatin saudiyya ya buƙaci a yankewa mutane biyar da ake zargin kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. An kashe ɗan jaridar mai yawa sukan yariban saudiyya Muhammad bin Salman a jaridar Washington Post ne ranar biyu ga watan Oktoba da ya gabata. bayan da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin saudiyya da ke birnin istanbul a ƙasar turkiyya. mai magana da yawun ofishin mai gabatar da karar ya faɗa yau alhamis cewa an ba ka shoggi wata allura mai illa sosai bayan da ya mutu an daddatse jikinsa jami'an saudiya sun ba da bayanai daban-daban tun bayan da kashoggi ya ɓace ciki har da cewa kashoggi ya fita daga ofishin da kansa kuma ce kum, suka kuma ce ya mutu ne bayan wani faɗa da aka yi sannan suka ce an kashe shi ne a yayin da ake ƙoƙarin kama shi a matsayin wani marar gaskiya. Ƙoƙarin shawo kan ɗan majalisar dokokin Birtaniya da Firayim Minista Theresa May ke yi a kan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa yau Alhamis bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar tarayyar Turai Dominic Raab ya yi murabus. rab ya yi Rab ya ƙi amincewa da wasu muhimman tanade-tanade da ke cikin yarjejeniyar wacce ke neman a kafa wata hukumar kwastam ta haɗin gwiwa ta ƙasashen wacce za ta baye gurbin ayyuka da ake gudanarwa a kan iyakokin da ke tsakanin ƙasar Ireland da ta Arewa, wadda ba ta cikin tarayyar ƙasashen Turai ta EU da kuma ƙasar Ireland wacce tana cikin EU. A ƙarƙashin shawarar da aka gabatar, ana son wannan sabuwar hukuma ta yi aiki ne yayin da Birtaniya da EU ke ƙoƙarin ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu kan magana harkokin ciniki. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dakarun gwamnatin sama da arba'in a lardin fara da ke yammacin afghanistan wanda ya haɗa iyaka da iran jami'an sun faɗa yau alhamis cewa yammacin yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a gundumar buluk da rikicin ya dabaibaye inda mayakan suka shirya wani babban farmaki a kan wani sansanin 'yan sanda da tsakar dare Wani babban jami'i a shelkwata 'yan sanda Said Abdallah Andarabi ya faɗa wa muryar Amurka cewa kwashe sa'o'i da yawa an kwashe sa'o'i da yawa ana faɗa kuma ya tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 32 ciki har da shugaban 'yan sanda sandan gundumar. Ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda tara sun samu raunuka yayin da wasu sha biyu suka ɓace bayan harin. An ambaci jami'an 'yan sanda da na majalisar zartarwa zartarwar gunduman na cewa rundunar sojojin afghanistan ta rasa jami'ai arba'in mai magana da yawun kungiyar taliban ƙari yusuf ahmadi ya yi ikirarin cewa yeah. Zahara Aminu faga kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumomi a Najeriya sun maido da wasu 'yan kasar da adadinsu ya haura ɗari daga ƙasar Libya waɗanda suka je ƙasar da zimmar tarawa zuwa nahiyar Turai domin neman rayuwa mai inganci. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adam ya aiko mana. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya da hukumar kula da masu gudun hijira ta duniya sun dawo da masu fafutukar haurawa kasashen turai 'yan Najeriya ta hanyar da bata dace ba daga kasar Libya. An sauke mutanen da suka hada da maza 63 da mata 53 a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos. Akwai da dama daga mutanen waɗanda suka daɗe ma a tsare a hannun jami'an shige da fice na Libya kafin ba da dama a dawo da su Najeriya. Shugaban hukumar agajin gaggawa na yankin kudancin Najeriya Shegun Afolayan ya buƙaci duk masu niyyar ƙaura zuwa wasu ƙasashe su rika bin ka'ida kuma tuni tuni gwamnatin najeriya da haɗin gwiwar hukumar kula da masu son ƙaura ta duniya sun buɗe cibiya don kula da bukatun masu son hijira zuwa wasu ƙasashe afolayan ya ce akwai cibiyar a ma'aikatar kwadago da aikin yi a lagos benin da abuja they should not go to that place it's very dangerous they are very bad wicked they treat people as if they are not human nan wata yarjiyar ido ce ke magana da gidan talabijin na channels bayan kubutowa daga libya tana shawartar mutane kar su je kasar da zayyana mutanen kasar da masu mugunta don ma ba sa ɗaukar masu hijirar a matsayin mutane kuma suna ajiye su ne a ajin dabbobi. About 5 km on top of river, the engine off, so started dragging ourselves on top of the river. Gradually, gradually, they came to rescue us. Was the man push a five boat in that very day, one kasai. Shi ma wannan dan jihar Ido ne yana cewa kwale-kwalen su mai inji ya ci kilomita biyar a cikin tekun Bahrain dan neman ketarawa zuwa Turai sai injin ya mutu da haka suka yi ta ninkaya har aka zo aka cece su. Amma wani kwale-kwalen kuma a ranar ya kife ne don mutanen da suke ciki sun mutu. 'Yan Najeriya dai kan samu kansu a tsaka mai wuya in suka shiga turai ba bisa ka'idar ba. Don mata kan iya aukawa karuwanci maza kuwa su biyo harkar miyagun kwayoyi. Jami'in hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi Hamisu Lawal ya ce sun dage don dakile hana fitar masu fataucin don kare mutuncin Najeriya. Amma duk da haka wasu kan zulle. E kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shine kasan su ai harkar safarar miyagun kwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi kamar economic crime ake kiransu saboda abin da zai shi ne in suka kawo najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin najeriya kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu kasashen da suke ganin za su fi samun riba hakika kyautata 'yan ƙasa da ayyukan yi da aiwatar da dokokin hana balaguro ba bisa ka'ida ba za su rage wannan kalubale da kan mai da 'yan najeriya masu fijewa ta barauniyar hanyar kamar bayi a zamanin mulkin mallaka nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya ba ku ishara ke Idan Allah kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da ya kamata ɗauka domin hana masu irin wannan tafiya. To a can jamhuriyar Nijar ko aka cika kwanaki biyar da wasu 'yan bindiga suka sace mata da yara ƙanana kimanin talatin da tara a ƙauyen Ingalewa da ke yankin Difa. kungiyoyin kare jama'a sun bayyana damuwa a game da abin da suka kira halin ko in kula da mahukuntan Nijar ɗin ke nunawa ko da sun musanta hakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sule mumuni barma ya aiko mana daga yamai a taron manema labaran da suka kira domin tunawa da waɗannan mata da yara 39 na ƙauyen ungalewa shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin ɗan adam sun yi tunatarwa akan yanayin da wannan al'amari ya faru kaka tuda mamadu gwani kusa ne a kungiyar alternative espace citoyen kuna tune biyu ga watan juye eh, a shekara 2017 'yan boko haram suka zo yankin galewa suka fuddo mata da yara wajen 39 amma kamun su hudu wannan mutan sai da suka kashe wajen mutane tara tukunan suka ta da yara da mata kuma duka lalle yara ne tunda akwai ma yaro karami mai wata tara da aihuwa a kwana a tashi yau kwanaki 500 cicif ne da aka fuddo wayannan mutane mu mu iya cewa gwamnati bai komi ba amma abin da mutane suke so yanda aka saki mata na chibok a najeriya yanda aka saki mata na dabci suka koma gidajensu haka ne mutane suke so su gani yau a ce mata da yara 39 na galewa na yankin difa an sake su kowa ya dawo gidan shi shine muke tambaya a gwamnati kuna da tabbacin su waɗannan mutane suna raye ne cikin wayannan 39 kuna tunai an saki guda ko guda ya zo ma a lokacin kuma wayannan mutane boko haram in suna kashe fadi suke ku kenan in dai ba a ce muna an kashe su ba su fito sun ce an kashe ba suna nan raye suna ta ciran yan uwa da amana arziki na wayannan mutane suna ce musu yaran kowa da matan ku suna nan amma ba za mu sake su ba kenan suna da rai kamar me suke bukata akwai wani wani sharadin da suka ginda kafin su sake su to a yanzu dai ban mu da tabbas kin menene suke so amma alamun da muke gani suna so gwamnati ya shiga eh, tsakanin su shiga su tattauna in ma wani abu ne za su yi su dai su abin da suke so kenan tattauna a bada kuɗi kake ni kenan yo so nawa aka yi ku gani ba kwanakin baya dan majalisa da aka fi eh, mahaifiyar shi ko da yake ba gwamnati bane jama'a sai da suka tara duk abin da suka tambaya sai da suka biya da suka biya ma sakin shi akai ko shugaban kungiyar konid mai kula da kare hakkin yara Musa Sidiku da ke cikin wannan gwagwarmaya ta ceton mutanen Ingalewa na ganin rashin wani hoɓasa daga wajen hukumomi tamkar take hakkin yara ne a ƙasar da ta saka hannu a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Cikin waɗannan mutane 39 talatin da uku yara ne waɗanda shekarunsu ba su kai ashirin biyu babu ba to lalle mun kaman an musu wariya an musu bambanci akwai wani lokaci da shi shugaban kasa ya yi magana akan ya umarci jami'an tsaro su gaggauta nemo su waɗannan mutane da inda suke ba gamsu ba kenan ban gamsu ba ko daya wannan abu haraka aje a tantamna ne dan a jayo hankalinsu mun ga cewa shugaban kasa da shi ya shiga gaba inda an ka kama eh, mutanen areva mi yasa mu ba a yi shi muna shi kaga wannan an yi bambanci amma waɗannan mutane wariya ƙungiyoyin sun bayyana cewa za su ci gaba da gwagwarmaya ba fasawa har zuwa lokacin da suka tabbatar waɗannan mata da yara na ingalewa sun koma hannun iyayensu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya. To kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma na safe ne da minti sha uku. To shin wace irin cuta ce cutar jijjiga batun da shirin lafiya wa jiki kenan zai dubi a kai. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turance. Jijjiga yana faruwa ne idan karfin wutar lantarkin da ke kwakwalwa ya karu sa'annan kuma suka saki jiki cikin kankanin lokaci a lokuta da dama wanda hakan ke haddasa cutar jijjigar jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka da warhaka. ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar jijjiga convulsion wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga kuma a lokacin mafi yawancin lokaci bai san a halin da yake ciki ba kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai amfani da wutar lantarki kuma ita ce take tafiya da duk harkar ma'amalar jiki gaba daya saboda haka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani dan lokaci kankani sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani da ake cewa convulsion to duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa akwai wani cutar kwakwalwa da ke haddasa ta to akwai bukatar a bayanin cewa akwai convulsion misali a yara wanda suke ƙasa da shekara shida wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi a ah, misali wanda suke da cutar farfadiya kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba zai iya kawo convulsion din nan ba shi da alaka shi ma da zazzabi sannan akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose saboda yunwa mutum bai ci abinci ba ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi rashin shi yana iya kawo convulsion din nan sannan um, shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin shi kuma kala-kala ne kamar a yara akwai waɗanda abin da ake cewa febrile convulsion wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwar akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar kamar misali ciwon sankarau kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne wanda ake cewa kwayar cutar shigela wanda suka sami irin wannan saboda wasu sanadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa sukan iya kawo mutum ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion akwai idan mutum ya yi hatsari misali ko ya faɗi jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai yana iya kawo wannan convulsion ah, idan ya kasance akwai wani abu akan kamar kamar misali masu kansa na kwakwalwa zai iya nuna alama da wannan convulsion saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din nan to kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta um, tana iya zama cuta sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta um, a cikin abubuwan da na zayyana dina akwai wasu misali akwai sinadarin sodium eh, misali yaron da yake amai da gudawa ya kasance ce ko an hada mai ruwan sukari da gishiri sai sinadarin sodium din yayi yawa a jikin shi to idan sinadarin sodium din nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion saboda haka convulsion zai iya zama cuta a kan kanshi kamar masu farfadiyan nan zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa kamar irin su meningitis sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka a abin da ake cewa eclampsia za su iya samun wannan jijjiga to idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta um, to kamar yadda ne bayani misali a cuta mu ɗauki ƙananan yara jarirai misali da cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafa kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din nan idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini zai iya kawo convulsion din nan saboda haka mafi a'ala shine a asibiti idan an samu wannan matsala ta convulsion a asibiti likita ne zai iya tantancewa na gano cewar shin wannan convulsion din ga dalilin shi sannan kuma convulsion ne da zai iya dawowa ko ko in an yi maganin shi yanzu ya tafi kenan da buƙatar yin wannan kuma amma likita likitoci ya kamata su yi wannan bambancewa to likita kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga um, yara musamman ƙasa da shekara shida kamar da ne bayani saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi ne sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke ƙasa da wannan shekaru sannan jarirai a watan farko saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai ah, munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba dan abu kaɗan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion misali ko yaran da aka haifa ba su kuka ba sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su yana iya kawo matsala a kwakwalwar wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion saboda haka akwai dalilai da dama a cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jaundice tana iya kawo convulsion saboda haka akwai su da dama dalilan da zai sa asali dai kenan a ce yara su suka samun wannan cuta akan manya likita menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba misali wajen wuta ko wani abu da duk zai iya cutar da shi ko bakin rijiya da sauransu idan yara ne kanana musamman idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita A al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki yana da hatsarin gaske sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion saboda baya cikin hayyacin shi in aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu wanda toshewa huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa da wahala shi convulsion din ya kashe amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shi ke kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion saboda haka idan aka kautar da shi da inda zai cutu a cire kayan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba ba mai sanyi ba haka a gogoge jiki yadda zafin jikin zai sauka sannan sai a garzaya da shi asibiti to likita idan yaro ko babba yana Ana jijjiga a matsayin cuta ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba me ke ta da ita ah, ya danganta da yanayin cutar nan a misali wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba kam ba magani to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi ko ƙara mai yawa ko zafi ko shiga cikin taro inda babu ah, iska sosai ko yunwa ko wani dalilin damuwa ko zazzabi da zai iya tada cutar nan idan yana kan magani ya kasance ya tsaye da shan maganin nan farar shi ma zai iya tada da cutar nan saboda ka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a wurinsu ba alamar cuta ba in alamar cuta ce yawanci idan an gano alamar cutar nan maganinta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi cutar jijjiga tana da rigakafi misali idan wata cuta ce take kawo masa akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigan nan in kuma a matsayin cuta ce akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita to misali ga ga yara wanda suke kasa da shekara shida wanda zazzabi ne dalilin da ya sa suke samun shi wannan jijjiga da sun fara zazzabi aka fara ganin jiki ya fara zafi to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu a cire kaya a ɗanyi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga idan aka yi waɗancan abubuwa zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi sai a garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin a kuma ba da maganin zazzabin waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani wanda da an ga alamar zazzabi a basu saboda kada wannan a jijjiga ta faru amma mafi yawancin irin wannan zazzabin lokacin da kai shekara shida ya haura shekara shida to ko da ya zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga wanda kuma cututtuka ne to rigakafin shine ya kasance a yi maganin cututtuka misali mai farfadiya a sashi akan maganin lokacin da ya dace kuma ya rinka zuwa asibiti idan yaro ne ana gwada nauyin shi saboda yana ƙara nauyi yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa sannan asibiti ne za a gane cewar to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin in an rage maganin zai iya zama ba tare da magani ba amma kada mutum ya tsaye da magani akan kanshi wanda suke da hawan jini da sauransu ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa saboda idan ya kasance jinin nan ya hau shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano mai da Garko ta ce Assalam likita shin gumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki? Um, shi gumi yana da amfani a jiki shi saboda abin da yasa ake yin gumin saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu wata hanya ce ta tabbatar da cewar jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics akwai abin da ake cewa wai eh, evaporation causes cooling idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi ruwan zai tashi idan ya tashi sannan wurin zaka ji yi sanyi misali dutse idan rana ta yi rana sai aka zuba mai ruwa zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jikin yayi sanyi ne tana rage zafin jiki akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani inda zai zama matsala sai idan ya kasance zafi ya yi zafi kuma mutum mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha kamar misali a ce matafi a sahara zai kasance idan zafi ya zafi tun yana yin gumin nan zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum in kuma ba a mai da shi to kenan mutum zai shiga hydration to idan aka shiga hydration kuma za a shiga wani yanayi jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa to amma jikin kuma zai zafi za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki su ko koda da sauran duk abin da yake da amfani a jiki saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullum tana da amfani ga jiki amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa to shine mutum zai sami illa ta masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato dr lawal musa tahir ni hawa umar da na shirya na gabatar Nijar nake cewa mu kasance lafiya. Tumadala yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Haruna Boda Inkaibo wanda ya ce mun ji cewa 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da 'yan mata su biyu kuma marayu Hassana da Husaina a ƙaramar hukumar zurmi ta jihar Zamfara a watan jiya sun yi barazana da kashe ɗaya daga cikinsu a yau ɗin nan in har ba a ba su bukatunsu da suke nema ba wannan labarin samsam bai yi daɗin ji ba ko kaɗan mun yi Allah wadai da salon mulkin mahukuntan jihar Zamfara da ƙasar ma baki ɗaya. Ya Allah ka kubutar da su, amin. Sakonmu na gaba kuma daga Bala Muhammad damba Salam BOA Hausa. Hakika muna murna da farin ciki akan gina babbar kasuwa wanda ake kira da supermarket a nan cikin garinmu na damba Hakika wannan babban ci gaba ne a gare mu. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau. inda ya ce hakika ɗaukar mace musulma a matsayin mataimakiyarsa zaben shekara ta 2019 da gwamnan jihar kaduna nasiru rufa'i ya yi ya yi daidai kuma duk wanda zai kushe ya kushe tun da dai siyasa ba addini ba ce kuma tsarin mulkin ƙasa bai hana yin haka ba saƙonmu na ƙarshe a yau daga ɗalibin jami'an ɗan fodiyo rilwanu sa'idu gayari ya ce salam voa hausa hakika korar da kamfanin mai na najeriya wato nnpc ya yi wa manyan ma'aikatan su masu rike da mukamin manaja har guda tamanin bayan sun faɗi jarabawar ƙarin girma haka san bai dace ba lagai da Amina Buhari da wasiƙun masu horo yanzu kuma ga labarai a takaice. ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga tsakiyar nahiyar Amurka ta kudu sun isa birnin Tuwana da ke kan iyakan Mexico ta Amurka a jiya Laraba bayan wata ɗaya da suka kwashe suna tafiyar kaucewa talauci da tashin hankali a ƙasashensu yayin da suke fatan shiga Amurka. Kusan 'yan gudun hijiran 800 suka isa Tuwana kuma da yawa daga cikinsu sun ce za su tsaya nan su jira sauran tawagar 'yan gudun hijirar su iso domin kuma shugabanninsu ba su ba su shawara akan yadda za su nemi mafaka a Amurka. Kwana ɗaya bayan da aka hamɓarar da prime minister ƙasar Sri Lanka a wata ƙuri'ar rashin amincewa rikici ya ɓarke a Majalisar Dokokin ƙasar. lokacin da 'yan majalisa daga cikin 'yan jam'iyyar adawa suka ba hammata iska. masu haro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8:30 kina agogon ghana za mu zo muku dake da wani sabon shirin idan allah ya yanzu a madadin zahara aminu fage da titani gabatar da shirin da daniel brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu mr dan Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.